Bismillahi Rahmanir Rahim. Duba mun baya fakon biri. Kashi na hamsin. Tare maka jiyo daga wajen da shi muna tafiya. Fitowa falon yake faɗin ke sun san ciwon kanki bane Zainab. Ba da lafiya za ki zauna kina wasu ayyuka? Idan jikin naki ya ƙara rabke ki fa. Yaya ta kake son ina zaune? Ina kallon mom tana aikin da ni ya kamata a ce na yi sa. In dai ba ciwo ya kai ni kwance bane. Har ban iya tashi ba. Idan muka jero muna tafiya ko baka da fahimta. wannan za ka fahimci akwai wani alaƙa mai girma da daraja a tsakaninmu yadda yaya ɗin yake min kallon kulawa da ƙauna yayin da nake daga gefensa ina takon takon nan nawa kamar bana son takawa ko kwai ya fashe min ko ina tsoron ƙasa ne daga gefen shi wannan tafiyar kuma haka Allah ya yi ni da shi na cire ne. gare ni tun ina na amma sai mutum ya ɗauka ya gane hakan gare ni ya ce to be serious ba na son ki komai Zainab a yanzu bayan karatun da ke gabanki cikin wannan satin mai aikin ku za ta zo daga katsina da ranar da muka waya da ke na ji murya ki ba lafiya kika ce min kina kicin ne kuma hankali na tashi ainihin to yaya baka ji mai mam ce ba ne aiki bai gagara ya mace ai in dai na gida ne sai in har ciwo ya kai mata in ta ha ya tare ni da faɗin da ke da mam ɗin duk ban san hakan a gare ku yanzu me ya amfanin samu na iyalina na cikin wahala ni ban yarda da wannan ba in ma mai aikin ɗaya ba ta isa ku sai a ƙaro muku wata 'yar ƙarama don ku ɗauko don ɗan ɗauko mun mai min understand a gada masa kai cikin gamsuwa a daidai lokacin kuma hafiz da yake tsaye bakin windo don ya sha taba ya hango mu tsaye tsayawa ya cikin mamaki yana kare mana kallo a lokacin don zuciyar shi ta kasa fahimtar abin da idan sa ke gano masa a lokacin sam bai san da zuwan ya adil ɗin ba Kano ba sai ganinsa kawai ya girshi a tare da ni cikin wani irin tsayi mai ma'anoni da yawa a gare sa don wannan duk mai hankali ya gan mu ya san da wata a ƙasa da bata fashe ba tukunna gabansa ne yake wani irin faduwa lokaci guda fau fau fau a fili ya ce wa kansa bi kul mana hafis kada ka zamo shashasha ka natsu kada kai abin da ba shi bane ba ya koma ya zauna yana tambayar kansa ta yaya adal ya shigo kano by this hours bai sanar da shi ba me ya kawo sakana a wannan lokacin da ya sai yana tsaka ga aikin sa yanzu miƙewa ya ƙara ya koma wurin wanda. muna tsaye muna fuskantar juna inda ya yake mana sherin ina ciwo ne akan rashinsa akan rashinsa kusa to ga sha gabana ciwo ya ƙare na kwanta saman motar ina ɗan dariya what ya faɗa da ɗan ƙarfi yana cikin labulan ya kamo hanyar fitowa wajen da sauri sai dai kafin ya zo yayi ɗin ya ɗauko kiret ɗin apple guda biyu ya miƙo mai yana faɗin ko ba ki iya ma wannan na rage maki na ce haba yaya ai da abincin da nake ci kullum ya zamo na banza kenan ya ɗora min a hannu na miƙa na karɓa ya juya ya ɗauko katon ɗin Luxad a daidai lokacin kuma ya ƙara soja yana faɗin adil ya ɗago don jin yadda ya kira su a ranar ya ce oh na manta mam ta faɗa min kana garin nan ai yaushe ka zo ne wai kwanaki ya bashi amsa a takaice ma'ana ba yau ba ba jiya ba kenan ya ci ya cicciɓo katon tsin har uku da niyyar shiga da shi cikin hafiz ya so magana yana faɗan na an ka da wannan yarinyar ne tsaye na zo ok wani abu ne wani abu ne ga haka sai kuma ya rasa me zai ce mai ni kam na juya na shiga dan ganin sama ban dawo ba a gaban mam ɗin na dire kayan na zauna ina huce na ce mam wai wannan mahaukacin me yake nufi da ni ne wai ta jiyo tana faɗin wake kenan na ce ya hafiz mana mom wai tambayar ya adala yake yi me nake yi gunsa tsaye mom ta ce ga hauka zai hana ki tsayi da adal ne ko ya manta halakar ku ne da shi ne a kaddara ya manta ya manta din shi ya isa ko gidansa yake ko gidan ke ya ce ba za ki tsaya da dan uwanki ba ni na sani mam wannan fa ya zare ne nake gani ta ɗaga tana faɗa yanzu ina adal ɗin yake ne na ce yana can suna magana da shi na shigo tana ƙoƙarin miƙewa ya adal ɗin ya shigo da kayan da ke hannunsa take faɗin me yake karanto maka ne kuma shi no ba komai mam shimansa dai ne yake yi a can waje ya juya ya fita ɗin don bai tsaya ba ma na ga mam ɗin ta bi bayansa da sauri har lokacin kuma hafis ɗin yana tsaye yana ciccika yana ciccika a wajen daga nesa mam ta hango sa yana bala'i da ɗan nata ta karasa tana faɗin kai wai me haka ne hafiz me ke faruwa ne wai ya juyo yau mam ɗin wani irin kallo yana faɗin ko ma meye dai na ce masa ba na son haka ai ko ma meye kuma laifinki ne ke da kike babba kike gani baki tsawata mashi ba hafiz kan ɗaya kuwa kana cikin hankalinka kuwa ta faɗa cikin tsigar tambaya da mamaki a gare ta kai don't try this your rubbish talk to mom ba zan ɗauki hakan ba na faɗa maka idan idan an faɗa fa me za ka yi muryar mam da anti nafisa ne ke faɗin hafiz hafiz wai kan ɗaya kuwa me kake ƙoƙarin yi ne a yanzu mam ki shiga dan allah ki shiga dan allah ciki ki bar ni da mara kunya nan. kamar umarni haka mam ɗan ta juya zuwa ciki cike da mamaki a lokacin adad ɗin ya kallo sa ya ce wai ko ka manta ni in tuna maka tunda na ka zare a yanzu ka fa ce idan mun damu da zainab ce idan mun damu da zainab ne mu jika mu sha ta a faɗin mu ka tuna yanzu to me kuma damuwar ka don mun jika ta muna sha yanzu ɗin impossible abin da ba zai yi ba kenan ɗan akuya mai manta latti a gare sa tsayuwa mutuwar tsayuwar mutuwar wucin gadi hajiya malkatai dan shi kenan an kai inda ba a son a kai a yanzu ɗanta ya banbaro mata wani fitinar kuma kenan gidan nan tana fama da kanta yaya gama shigo da kayan ina ɗaki suka magana a tsanake da mam ta ja masa kunne kan ya fita harkar hafiz ɗin don allah tunda kowa ya san kamar zaucacce ne yake yanzu tek ya yoma akan na fito shi zai tafi kasa fitowa ne don mam da ke zaune a falo lokacin sai amsa da namar masa da allah ya kai shi lafiya mam tana zaune a falon mikewa ya ce mam ɗau yana zuwa ban yawa ne ba sai gashi cikin ɗakin tsaye a kaina muryar na cikin ɓacin yana faɗin inda mam ce ta daɗe da sanin ta da ke ido kawai ta zuba mana ta ga iya gudun ruwanmu in za ki fito ki taka man ki fito ko in tafi abina ya faɗa daga inda yake tsaye wajen ƙofar shigowa ɗakin nawa da na ɗago kai ina faɗin gaskiya yaya ba zan iya ba haka kawai na faɗi na ji ya ce oke ya juya ya fice daga ɗakin sai da aka yi kamar minti goma na ji muryar mom tana kirana hakan ya sa ni ficewa ina faɗin mom gani kin shige ki zo ki kwashe kayan nan a nan don na san naki ne ki ya kawo wasu da sauri na ɗago ina faɗin mom wani kuma naki ne wani kuma naki ne mana wa ya zo wa dubiya baki ba na shiga uku ke kin ga kwashe kayan na anan idan kina iyawa ni ban san gulma da kilibibi irin naku a yanzu dai zancen ɓoyo naku ya ƙare tunda mahaukacin nan ya fasa ƙwan kowa ya ji sai ku jira jin sakamakon ku don na san tana ƙasa tana dabo ne a gidan nan kenan dama ido na saka muku daga iyakar ɓoyon soyayyar naku banda shirmanku daga ke hayayen naki ni ban fi kowa farin ciki a duniyan nan ba da haɗin kanku ba a yanzu tsoron me ko fargaba ya saura in ji na wani a cikin gidan nan kuma yanzu doka da kaina ina murmushi cikin kunya na fara ɗibar kayan na ɗago na kalle da fararen gilas ɗin da ke idanta tana karatu take faɗin kin ga ki bar guda guda ki bar guda guda don a rabawa mutanen gidan nan su ma su sa albarka a cikin kayan nan da haka halima muke abu ko kaɗan ne kuwa sai ta sai tsankwara wa kowa a gidan nan ya sanya albarka ga wanda ya kawo ɗan amma fat ɗin momi ko duniya za a kawo mata ko ka gani ko baka taɓa ganin giccin abin ba sai dai sai idan sun yar sun gama amfani da shi kenan dakatawa na ina bin kayan da kallo don ba karamin kuɗi ya yi kwaso ba ta ce zamani kayan zancen na ke kallo a gabana dan Allah ne dai ɗauki kici da rashin kunyar ku na 'yan zamani da sauri na kwasa zuwa ɗan sto din mom da muke adana kayan amfanin ci a ciki ni kam wani tarkacen ma ban san shi ba sai yau ɗin ma ne dan duk abin amfanin gida na ci ne ya kwaso mana irin nasu na 'yan birni saɓanin wanda muka lissafa masa a nan ya siyo mana dan amfanin mu sai da na kai komi ɗaki na koma ina tunanin zancen mom dan gaskiya ban taɓa tunanin cewa ta ɗago mu ba duk abin nan da ke faruwa tsakanina da ya adal ɗin sai wannan ranar lalle babba babba ne da aka ce abin da babba ya hango yaro ko ya hau sama baya hango sa ba ƙarya ba ne wannan don ku ga ga mamta gano ɓoyin da muke mata ɗin a tsanaki sai bayan sallah la'asar ne zuwa lokacin na sha gwada nambar ya adal ɗin ina jin sa a kashe lokacin ba ni daddara an jima kaɗan zan ƙara gwadawa still wayan nasa yana kashe ne mamta kwala min kira da mama zo mana ki kai wa mutane kayan nan tun ba a bar shi a nan ba wani wanda sa ya koka ya shigo ya gani a wajen nan kin san sai ki bashi ko ina zumburo baki a cikin kunya na fito dakin zuwa ne na tsaya mata ina tambayar ya za a yi min sai lokacin ta ɗago tana faɗin ni ko kin samu layinsa dan na ji sa a kashe tun ɗazun na kira bai shiga ba na faɗa a takaice tace allah ya tsare to ki ɗauki apple biyar ɗin nan ki kai su wa hajiya komai dai ki kwatanta ki miƙa wa kowa nasa yadda ta ce ɗin hakan kuwa nai da kayan na fara ɗaukar na momi ɗin don in kai mata daidai zan shiga falanta nake jin muryar momi ɗin na faɗin banda ya mayar da kansa ɗan banza har wace zainab ɗin can yarinyar da na tsana a duniyar nan kamar yunwar cikina zai dawo ya ce min wai ita yake son mayarwa yanzu kwanciyar hankali ne dai hafiz bai da shi ko jaraba na cin sa ai aure ya haramta masa tsakaninsa da adil ɗin ko wani nafsi kuwa munafukan nan hajjiya kubra za ta iya kawowa a zancen nan ba aure a tsakanin tsakaninsu tunda hafiz ya aura ya sake ta kuma yana raye daren ai na riga da na shammace tun farko ta yadda zan illata ta in nesanta ta da gidan nan gabaki ɗaya komai jaraba sai dai su yi ta watsewa a waje har su bar mata abin kunya wani za a yi wa sallama ne na faɗa falon tana zaune da wata ƙawarta abokiyar cin moshe momi ɗin kenan na ƙud da kud na san an kira ta ne kan abin da ya faru ɗin amsawar su yayi daidai da shigowa na ɗakin suka yi kamar ruwa ya ci su a lokacin suna bina da idanuwa kayan na aji ina gaida su na ce mam mam ta ce na kawo na aji na ki tafi cikin izza da isa ta faɗa na aje na juya na fata suka bi ni da idanuwa kafin hajiya safiya ta nisa tana faɗin dama haka yar nan ta koma wannan ko ba asiri dole ɗana hafiz ya hukaci a kanta ake kin ga yadda yarinya ta sauya kamar ba ita ba ai dole tana hulɗa yanzu da maza kala kala ana fakewa ga sunan karatu miye ba za ki gani ba a yanzu wajenta ai fiye ma da haka ke ta wajena ban da sharri don allah ki bari yaro ya kece raininsa dukkan don allah kada ki hana su abin da zuciyarsa ke so don wannan ba duk namiji zai ganta haka ya kawar da kansa gare ta ba amma da na san haka zaki zo ki mu da ban nemo ki ba dan shawarar wannan ai in yana kusa yau babu abin da zai hana yi miki alheri dan jin hakan da ke faɗa sun ɗauki lokaci suna zance na kafin matar ta miƙe tana faɗin wannan me ta aiko maki da su ne ta ce wa ya sani na san tsarabar ɗan nata ne dai ta aiko da shi dan in gani ni ko bata san wannan bai dame ni ba ashe bari mu taɓa da sauri ta ce wa wani Allah wani alhaji dai ya dawo in nuna masa in mayar mata da tsiyanta don ni mayar matar da shi zan yi ban iya abin gori ba ta faɗa don kada ta ba matar komai a cikin kayan ni kam kin ga tafiya na ban san mijin ku ya dawo gidan nan ya same ni dan irin kallon tuhumar da yake min idan ya gama tare abin yana saka ni tsarguwa sosai haka ta fito ta raka matar ta tafi ita kuma ta koma ɗakinta tana duba kayan da mata aiko mata da shi sai da ta taɓe baki take faɗin zancen banza kawai ta ɗauka zuwa uwar ɗakinta da shi ban samu kaiwa da nata ba sai da na kwashe abinci na kai mata na samu mato da daɗaɗɗan suna fira na zauna bayan na bata muna ɗan fira kwatsam ya faɗo falon daɗaɗɗan sai da gabana ya faɗi na dake dai na zauna kai tsaye ce ke zainab zo ki same ni waje wani kallo na mai na watsar za ki ce ba da ni yake magana ba a lokacin har ya fita ya dawo a sukwane yana faɗin wai ba da ke nake magana ba ne daga inda daga inda dada take zaune take faɗan wai me haka ne ya juya gare ta yana faɗan baki jin ina kiran ta ne ta yi banza da ni kai hafizu ban san ɗiba albarkar nan naka ina yarinyar nan da ka ce ba ka santa ta me kuma in za ka zo ka dawo ka dawo ja ka matsa wa 'yar mutane da shashancin nan na kawai ka dinga abu ka san ba girma ba ne ba inda ka ce ba ka santa yanzu kuma ita ce ba ta da lokacinka don haka ka fice ka ban waje tun ranka bai kai gabaci ba a gidan nan dada dama na sani kina cikin masu ziga ziga kamarin nan don kawai in yi bakin ciki to ban yi ba kuma ban ga wanda ya isa ya hana ni mai da matata ba a yanzu dan dan shirye nake da duk wani abin da za ku faɗa a kaina na daɗe da shiryawa hakan ba yau ba duk mai faɗa ya faɗa na ce matata nake so yanzu lallai kayi kaya hau kila. abin ya fara taɓa ƙwaƙwalwarka da alama kanka ya taɓu to bari ka ji ko da ake faɗin an mayar da aure wanda bai daɗe ba ake mayarwa haka kai tsaye ba irin naka ba da ka share shekaru baka jiyo ba sai yanzu dan Allah dada idan ba za ki gyara zancen nan ba ki min shiru ki bari ta taso mu je dan Allah kai ka fice min daga sashe na idan ba so kake ranka ya ɓaci ba wallahi dama na daɗe da sanin ka fara dabuwa ai a gidan nan ki daina in ba haka ba kafin raina ya ɓaci naki zai fara ɓaci sosai wallahi anti nafisa na yi na yi wa tex sai ka sa su kwane ran uwar ya ɓaci sosai su take yi kamar karamin yaro a lokacin ya fita na samu na koma faɗin mu ina labarta wa mam abin da ya faru da dare sai ga dad ya aiko kiran mu har mam ta tasa ni a gaba almost kowa na gidan nan a lokacin kusan mu muka shigo ƙarshe ma falon dadin ya aika anti nafisa ta kira hafiz din ya zo shi ma baya koma ya natsu yake faɗin hafiz wani hauka kake wa mutane gidan nan ne ya tambaya na kallon ɗan nasa da ya zauna ya dukar da kansu ƙasa ya ci gaba da faɗin ka san ko girman abin da kake ƙoƙarin aikatawa a yanzu lokacin dan ya ɗago kai yana faɗin dadi ni me na yi cewa na da su matata nake buƙata yanzu kawai an kuma ba na son ganinta da kowa a gidan nan period ka ci gidanku mara hankali irin na mutane kawai an ƙi a an kya baka matar naka ina matar naka take don kawai ga rashin kunya irin na hafiz sai ya kai ya kalle ni da idanuwansa da suka ja ni kam na dukar da na kasa da sauri ina iya mutunci mun yi maka shi a gidan nan ka ce ba haka ba ba mu iya ba wani irin kunya ne baka ban a duniyan nan ba kan auren ka da yarinyar nan amma haka ba watsa min ƙasa a idanuna har zumuncin mu ya tashi taɓuwa da ɗan uwana ba dan mun kai zukata nesa ba da yanzu babu alaka tsakanina da garba kowa ya san da haka dangi kaf duk a dalilinka yanzu shine son baka da kunya ka dawo ka tada zaune tsaye wai kai matarka kake so mara kunyar banza kawai kai in mai hankali ne ai ba ta haka zaka ɓullo wa zancen ba amma da yake kan ka bi aiki daidai da mutane shine kai ya mutsa min gida a bayana dan kana dan kife ko kai ga ka isasshe ko to bari ka ji a yanzu ban saka baki ga komawar mama gidanka ba ka je ka nemi so a wajenta in ta yarda ku zo muna tare ku faɗa mana haka amma yanzu mama ai kasuwa take dan allura ce yanzu a cikin ruwa mai rabo ka ɗauka gaskiya dadi in an yi min hakan ba a yi min adalci ba gaskiya dan da ni da zainab ai duk a karkashin ka muke ka ji mara hankali ko hajiya me na faɗa miki dama kukan momi ya katse masa zance da take faɗi a cikin kuka ni kam na shiga uku da da makiya a gidan nan dama don a ga wannan ranar aka bi dare aka bi duhu don kawai a ga fita hankalinsa a yi mana dariya haba momi da allah ki bar wannan zancen kansa ɗaya wallahi tsabar iskanci ne kawai da lalacewa ya ɗauka kowa kalansa ne da bai san ciwon kansa ba da ya ce yana buƙatar matarsa sai kawai a ɗauka a mayar masa don ana tsoronsa ya je ya yi duk abin da zai yi yanzu ɗan ai yo allah na tuba waye ma zai zai tsaya ɓata lokacinsa wurin shirka da zai je yi wani abin da zai kauce a kan zancen nan ai magana ya ƙare yanzu tunda ta ji daga uban gayya allura mama take a cikin ruwa sai ya shiga sahun manema a fafata da shi karya ne wallahi dan shi kin san shirin da kika yi kika turo adil ya neme ta dama na san shirin ki a kubara kamar yunwa cikina shiri na da haukan kike ke karanto maki ko mam ta faɗa adil kuma dadi ya tambaya a cikin mamaki momi ta ce kwarai kuwa ɗazin sai da maka raba su gidan nan akan zainab ɗin ta kwashe kaf ta faɗa wa dadi ya yi shiru kamar yana nazarin zancen a zuciyarsa Thomas masu